aini tun da na ga mutane allah ma ba su yarda da shi ba allah ma ba su saki jiki da shi ba alimtu annahum la yardauna an makhluqin mislihi tun daga nan ni na sakankance cewa to wallahi mutane ma ba za su yarda da halitta dan uwansu ba kaga wannan magana tana da girma ma'anarta shine me wallahi na da daga rakiyar mutane abin da yake so na da daga rakiyar mutane yau mutanen da ba su yarda da Allah ba sai ni ne nake so za su yarda da ni di yadda kai ko ba wai ka daina wa'azin ba su kuma za su zo su kafa wa'azin su ce dan kwal ba, a zo ai wa'azin mana ba gwamnati tana nan ba operation yaki su kama mutum ƙaryar banza karyar wofi marasa kunyan karshen zamani eh saboda haka da'awa an ka fara ta ko ji ƙur'ani ce maka yake fasda bima umar ci gaba kawai wa'arid anil mushrikin inna kafainaka almustahzi'in duk masu izgilancin nan Allah ya ce ba ruwanka da su ka ci gaba da harkar ka za mu maganin su ya kamata jama'a su gane wannan amma galibi abinda yake faruwa yanzu duk matasan nan kuke ganin suna farawa suna koma suna inkimasi suna koma suna janyewa kamar macijiya abinda yake faruwa wato in suka ji wane ya yi cara sai su ɗauka cewa ai daraja ce kawai ai karatu ne ai sun iya li'irabi ai da ya zo ya ji an kawo mishi cafka ya suɓuce suɓucewar zakara zakara ba shine mai dogon bindi ba an kai mishi cafka an cafki bindin ya gudu ya barka da gashi to shi kenan sai ka ji ya ce a shi wallahi tallahi ba zai iya ci gaba ba shi kenan na fata an gane tashi nan kun ji magana alhassan basri wato ina son ku gane magana hassan basri ko tana ce maka ne me Allah dai mutane ne kawai ka rabu da su Allah ma bai iya musu ba wallahi ba za ka iya musu ba Na haka kawai ka yi abin da ya dace amma wai me irda'un nasi ghayatan la tudrak ko ghayatun la tudrak ya za ka gamsar da mutane gamsar da mutane ka kai matuƙa ko wallahi tallahi ba zai yiwu ba duk yadda kake tunani wallahi sai sun soke ka na ka tsaya ma gaskiya ma kawai ya zama kaifinka kwaya ɗaya ne